da warhaka kuna sauraren shirin labarun matasa mai gabatar muku shirin Aisha Hamadu ina tare da Tarna Ahmed. Barka da warhaka Tarna. Yauwa barka Malama Aisha. Yau mi muka kama abu abokan matasa a cikin wannan sati. Eh haka ne Aisha a wannan sati muna kaye da labaru da dama kuma masu kayatarwa musamman inda za mu farawa da birnin Injamena na kasar Chadi inda aka yi wani taro na kasashe masu amfani da harshen Faransanci sannan za mu je birnin Agadas inda za mu dauko zancen shaye-shayen kwayoyi a taƙaitaccen jawabin mu na musamman za mu kare wayannan labarun na matasa da yadda shagulgulla suke tahiya a birnin Maradi inda mutane da dama suke zuwa gidan kallo domin domin kallon kofin cin kasashen afirka na shekara ta 2019 wanda yake gudana yanzu haka a can kasar egypt zan buɗe wannan shirin labarun matasa da taro garuruwa masu harshen faransanci na Injamena. e haka ne Malama Aisha shi dai wannan taron na birnin Injamena na kasar Chadi a wannan taron da an ma 'yan mata ƙarfin gwiwa domin su samu sani ta hanyoyin fasaha kimiyya sanin injiniyari kuma da koyon lissahi. A wannan taron dai Salisu Hassan Latifa wata da take wakiltar ƙasar Nijar a cikin wannan hanyoyin ta je wannan taron. A shekara ta sha takwas ta samu wata kyautar yabo. Latifa ta je dai wannan taron domin ta samu gudunmawa ta kungiyar OEF wanda dai sun haɗu haɗu a can birnin Injamena a ranar 18 zuwa 19 a watan Juin inda za ta gudanar da wasu aika musamman wajen waye ma 'yan mata 'yan jam'uriyar Nijar kai cikin hayoyi irin wannan musamman wanda ba su da sani a wannan bangaren na kimiyya a saurare ta. Euh, Gudunmuwata a wannan taron muhawara shine in yi magana bisa karatun ya mace a bangaren ilimin kimiyya. A kullum ana magana akan karatun ya mace, to dole ne mu yi bayani bisa waɗannan fannin karatu. Amma kash su ya mata ba su son karatu a cikin waɗannan fanni, saboda ganin su ba su isa ba kuma fanni ne da aka ware ma maza. Dole ne mu tambayi kanmu menene matsaloli kuma wace mafita ya kamata mu saman musu domin su shiga karatu a wannan sashi. Muna tsammani da tallafin OEF mu shirya tarurrukan wayan kai don waɗannan 'yan mata domin su fidda ga kansu da ba maza kaɗai ne ba suke iya karatu a fannin STEM. A ƙarshe dole ne mu ba su horo mu bi su sau da ƙafa har sai sun yi nasara. Tarnan kana da sani a cikin wannan aiki na fizahar zamani? To, ba da ya rasa sanin wani abu a cikin shi ba. Yau aka kawo ƙarshen shirin jarabawa na samun diploma na aikin hannu. e haka ne aisha ita dai wannan jarabawa ta samun diploma na aikin hannu wanda ake ce ma kafa an kawo ƙarshen ta duka a faɗin ƙasa an samu dai dalibai wajen dubu biyu da dari tara da casa'in da uku sannan kuma akwai mace ko kuma daliba dubu da ashirin da bakwai. Za mu shiga a cikin rahotonmu inda ake magana bisa miyagun ƙwayoyi. Eh haka ne Aisha mu takaitacce na musamman zai kan birnin Agadas inda za mu dauko zance bisa wannan al'amarin na shaye-shayen mugayen ƙwayoyi. Agadas wata jiha ce wadda yake wannan al'amari ya dame ta sosai a nan jamhuriyar Nijar. Domin yaki da wannan al'amari dai kungiyar matasa ta jihar Agadas ko kuma Conseil Regional de la Jeunesse na Agadas ya yi wasu ayyuka musamman na wayar da kai a can komin kin Arlita ta Adirbi Sanat kuma da ta Agadas. a sauran rahoton da abokin aikinmu Musa Mamman ya aiko mu. Matasa na shan miyagun ƙwayoyi sosai a jihar Agadez kuma lamarin sai karuwa yake in shi Abdurrahman Usman Kutata shugaban majalisar matasa na jihar ta Agadez. Eh, Mun yi la'akari an samu karuwar masu shan miyagun ƙwayoyi. Wannan taro yana ba mu damar fahimtar matasa rawar da ya kamata su taka na makomarsu. Amma da zarar matasa suna ayyukan da ke juya musu kwakwalwa ina tunanin ba a samun matasa da suke shirye na jagorancin ƙasar. jeunesse qui serait prête à diriger au destiné de ce pays. Hukumomin garin Agada sun sha alwashin sa kafar wando guda da duk waɗanda ke da hannu a cikin safara da kuma shan miyagun ƙwayoyin. Ahmed Kusa shine mataimaki na biyu na magashin garin Agades. Matasa ne maza da mata ake amfani da su wajen kasuwanci da kuma shan miyagun kwayoyin. Sannan akwai manya da suke boye a cikin wannan tafiya. Idan aka yi bincike kuka duba a cikin tashoshi da makarantu ba komai sai masu sayar da waɗannan kwayoyi da sace-sace da suke da nasaba da haka. Ta hanyar wannan yekuwa a Arlit, Adarbi Sanata da kuma Agades an waye wa dubannin matasa kai a cikin waɗannan garuruwa guda uku. Ta hanyar wannan taron muhawara mun fahimci cewa idan mutum yana shan kwayoyi kamar su taramal da dai sauransu ba a samun ci gaba a cikin jihar. A guri na abin ya kawo min canji saboda a da na yi tunanin shan kwayoyi bai canza komai a cikin rayuwar mutum. Amma dalilin wannan taro na fahimci abubuwa da dama da suke taɓa hankalin mutum. Na na a nan Agdes da suke shan taba. Ta hanyar wannan taro na fahimci da shan taba bai da kyau, kuma yana iya kai mutum gidan kaso ya lalata mai rayuwa. Wannan tsarin dai kan iya zama abin kwaikwayo a wasu yankuna na niger da kuma sauran kasashe. Za mu shiga cikin wasannin motsa jiki. Haka ne Aisha su dai labarun na wasanni za mu fara su musamman inda za mu leka birnin Maradi. A yanzu matasa suka taru wani wuri domin kallon wasannin da ake yi a kofin cin kasashen Afirka. An fara su ne a satin da shude a can kasar Egypt. Wanga shine dai kari na farko inda wajen tawaga 24 na kallon kafa za su shiga wayannan wasannin a can Maradi. Su dai masoya wayannan wasannin na kallon kafa suna taruwa a kowane lokacin da ake wayannan wasannin domin su gane ma idanuwansu abin da yake faruwa sai a saurari wasu daga cikinsu. anan muna wajen tiliya wani wurin kallon talabijin inda dukkan masu shawarar wasan kwallon kafa ke haduwa domin kallon wasanni a nan gardama na kaurewa sosai tsakanin masu hamayya da juna tare da zumudi wannan wuri ne bala wani matashi ya zaba domin kallon karawa daban-daban kowace rana duk da yake biya ake yi bala yana zuwa saboda hayaniya dala 20 ne gaskiya a ba ina shiga biyu ina kashi dala 40 haka kullum ne sai mun ji tunda abin ya zame mamu kamar ciwo ne haka wallahi in baka je ba abin baka jin daɗi gaskiya ni na ganin kamar favori wajen mali da nigeria haka wasan kallon kafa ita ce tafi birge mamman sani isa zamani a fadarsa kafin soma wasanni tare da abokansa yana tattauna taka rawar 'yan wasan afirka kamar sadio mane maharaj da sauransu ba kamar bala ba mamman sani ya fi son kallon wasanni cikin kwanciyar hankali ba kullum nake samun damar kallon kwallon kafa ba ina matukar kaunar kwallon kafa akwai waɗansu da suke son kallon kwallon kafa a cikin mutane tunda mutane suna kowa ne ne ko ta ina don haka na fi so na kalli kwallon kafa a gidana wacce ƙasa kake tunanin za ta samu kofin ƙasar mali a maraɗi kwallon kafa ita ce wasar motsa jiki da matasa suke yi sosai za ka tabbatar da haka da zaran ka zagaya cikin unguwanni daban-daban na garin ko cikin makarantu safiya da marece kayan mu ban kwana da ku abu kan matasa ga karin magana na yau a ce hawa baya da wuya sauka ad da wuya Nan muka kawo muku ƙarshen shirin labarun matasa na gode gare ka tarnan na gode da sauraron da kuka yi mun sai mun sake saduwa a gobe idan Allah ya kai mu.